sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku da asuba da fatan an waye gari lafiya. Aisha ta sile ce tare da sarfili Lahashin Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na Laraba bakwai ga watan Oktoban shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi gasar filu da kanan labarai. Shugaban kasar Amurka Donald Trump wanda ya kamu da cutar coronavirus ya bayyana cewa yana shirin muhawara ta biyu da abokin takarsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden. Manyan shugabannin jami'an sojin Amurka ciki har da Janar Mark Miley shugaban hafsan sojin kasar sun killace kansu bayan da suka kusanci mataimakin kwamandar da sojan ruwa wanda ya kamu da cutar coronavirus haka kuma za a ji cewa kulle marasa lafiyan da ke fama da matsalar kwakwalwa abu ne da ya zama ruwan dare a nahiyar afirka a cewar wani rahoto kanin labaran kenan ana ta samun kace na ce akan batun zargin raba masarautar zazzau da ke jihar kaduna najeriya ko yaya al'amarin yake? Labari ne na kanzan kurege. Babu wata kudirin doka wadda bangaren majalisar zattarwa ta gabatarwa majalisar dokoki ta jiha tana neman a kacaccala. Wannan gwamnatin ko in ta haka da ta yi abin kunya. biyo mu za ku ji ƙarin bayani. Yayin da kwanaki uku suka rage na karɓar takardun 'yan takara a Ghana. Shugaban ƙasar Akufo Ado ya miƙa tasa tare da biyan kuɗin. Murtala faru kusan ina zai shigo da shirin na baki mai yanka wuya. Amma kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Amurka Donald Trump wanda ya kamu da cutar Corona Virus ya bayyana daga badar White House jiya talata cewa yana shirin zuwa muhawara ta biyu da abokin takararsa na jam'iyyar Democrat Joe Biden. ina jiran muhawarar mu ta yammacin ranar alhamis ranar 15 ga watan nuwamba a birnin miami za ta yi kyau a cewar shugaban kasa a shafinsa na twitter tun farko dai an tabbatar da trump ya kamu da covid-19 ranar alhamis da ta gabata an kuma kwantar da shugaban mai shekaru 72 a asibiti 'yan sa'o'i tsakanin yammacin ranar juma'a da litinin bisa ga lokacin da aka tabbatar ya kamu da cutar Halartar halartarsa muhawarar da za su rika amsa tambayoyin masu zaɓe lamarin da ake ganin zai iya jefa al'umma cikin haɗari idan aka yi la'akari da tsarin da cibiyar yaƙi da yaɗuwar cututtuka ta cdc ta fitar wadda ke bayyana duk wanda ya ɗauki cutar zai iya yaɗa ta ga wasu kwanaki goma zuwa ashirin daga farkon kamuwa da cutar hukumar tsara muhawarar 'yan takarar shugaban ƙasa wata ƙungiya ce mai zaman kanta ke ɗaukar nauyin muhawarar a ɗaya bangaren kuma manyan shugabannin jami'an sojojin amurka ciki hada janar mark miley shugaban hafsoshin sojin kasar sun killace kansu bayan da suka kusanci mataimakin kwamandan rundunar sojin ruwa charles ray wanda ya kamu da cutar coronavirus jami'an ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon sun tabbatar wa da murya amurka cewa mali da manyan jami'an soji waɗanda suka halarci taro da rai a pentagon makon da ya gabata sakamakon gwaji ya nuna ba sa ɗauke da cutar kuma ba su ji alamun covid-19 ba ya zuwa yammacin jiya talata babu tabbacin yadda rai wanda ya kamu da cutar ranar litinin tare kuma da fuskantar alamominta a ƙarshen mako yadda ya kamu da cutar a cewar jami'ai jami'in ma'aikatar tsaro ya faɗa murya amurka cewa shugabannin sun killace kansu domin bin umarnin ma'aikatar tsaro wadda cibiyar cdc ta samar idan muka koma fadar white house kuma stephen miller babban mai baiwa shugaban ƙasa shawara da rubuta masa jawabai ya kamu da cutar coronavirus a jiya talata wani babban jami'in gwamnati ya ce gwajin da aka yi wa mila na baya ya nuna baya dauke da cutar yayin da fadar white house ke kokarin daƙila annobar bayan da trump da uwar gidansa da kuma jami'ansa sama da dozin suka kamu da corona coronavirus mila shi ne ya samar da abin da shugaban kasa ke yawan faɗa america first wato saka amurka a farko ga harkokin kasashen waje da kuma tsauraran matakan harkokin shige da fice Matarsa Katie Miller wadda ke zaman daraktar sadarwa ga mataimakin shugaban kasa Mike Pence a baya ta kamu da cutar amma yanzu gwaji ya nuna ba ta dauke da cutar bayan haduwarsa ta ƙarshe. An jima kaɗan Sarfilu Hashim zai sake shigowa da kashi na biyu na labaran. kafin nan bari mu shiga babin rahotanninmu inda za mu faro daga jihar Kaduna, Najeriya. Jinkirin naɗin sabon sarkin zazzau na ci gaba da janyo cece kuce da rahotanni mabambanta game da masarautar ciki har da maganar rarraba ta zuwa gida uku. Ga wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara da karin bayani. Bayanin gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufa'i a gaban 'yan majalisar dokokin jihar Kaduna lokacin da ya je gabatar da kasafi a jiya Talata. Inda ya nuna wa 'yan majalisar cewa zai kawo dokar da za ta yi kwaskwarima ga masarautu a jihar Kaduna na cikin abubuwan da suka kara karfafa jita-jitar da ake ta yadawa na shirin raba masarautar zazzau zuwa gida ukun da wasu ke ta yadawa. sai dai kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samuel aruwan ya musanta wannan raɗe-raɗe labari ne na kanzan kurege ah, babu wata kudurin doka wadda a ah, bangaren majalisar a ah, zattarwa ta gabatarwa majalisar dokoki ta jiha tana neman a kacaccala masarautar zazzau wannan labarin bai ma da tushe a balla A makama kuma masarautar zazzau kamar aka sani masarauta ce babba wadda tana da muhimmanci tana da kwarjini ta yi fice har wa yau kuma yanayin da ake gudanar da shugabanci a masarautar zazzau gaskiya an cire tuta kuma masarauta ce wadda ta bunkasa mutane da su kwanta da hankalinsu insha Allahu nan ba da daidaiwa ba za a sanar da duk wadda Allah ya bashi wannan labari na raba masarautar zazzau zuwa masarautar kaduna da kuma masarautar zaria da masarautar kudan ya sa ita ma majalisar dokokin jihar kaduna ta kanta game da labarin raba masarautar zazzon zuwa gida-gida kamar da yadda dan majalisar da ke wakiltar birnin zaria wanda shi ma kuma mai sarauta ne na wakilin birnin zazzau honorable suleiman ibrahim dabu ya tabbatar a shafin shi na sada zumunta kuma ya kara jaddadawa muryar amurka cewa babu wani kudurin doka game da wannan batu hakanan ita ma masarautar zazzau ta tabbatar da cewa karya ce kawai ake ta yadawa in ji fagacin zazzau alhaji ibrahim abubakar yahaya ga wani abu ne wanda idan mai ta kawai la haula la quwwata illa mara da ya ce yana faɗa mutane a kiyayi yada jita jita a rinka bari a samu labari sahihi kafin a sanar Zai ka rasa saurin da mutane ke kowa ya ta faɗin nashi in ba ka ji gwamnati ta ce wani abu ai ba gaskiya ba da yawan al'umma musamman ma dai yan masarautar zazzau sun sa ran jin sunan sabon sarki ne a ranar Lahadin da ta gabata, wato ranar da marigayi mai martaba sarkin zazzau Alhaji Shehu Idris ya kwashe kwanaki goma sha hudu da rasuwa, amma sai ranar ta zo ta wuce ba ta da jin sabon sarkin ba, wanda wannan kuma shi ke ci gaba da jawo labaru na gutsuri tsoma iri-iri akan masarautar zazzan da har ya kawo ake maganar ganin an raba ta. in ji mai sharhi akan al'amuran yau da kullum kuma masanin harkokin tsaro manjo hayashin mai ritaya. To ina tsammani duk wani abu yana faruwa ne sakamakon jinkiri da aka samu daga bangaren gwamnati kuma jinkirin bai to a dalilin kowa ba illa shi mai girma gwamnan jihar Kaduna wanda shi ke da alhaki daga ukun da wayancan masu zaben sarki suka gabatar mai ya dauki daya. Amma jinkirin da shi gwamnan ya jawo ya sa mutane sai hasashe suke yi da maganganu wayanda in ba an kiyaye ba za su iya kawo matsala. Kuma kuma magana ta baya bayan nan na cewa ana tunanin raba masarauta zuwa wasu kashi-kashi to umma mutane sun yi wannan hasashen ba abu mamaki ba ne amma dai abin da ni na duba shine wannan gwamnatin ko in ta yi haka da ta yi abin kunya domin tun farko an san da wannan gwamnati ta zo tana daga cikin abubuwan da take faɗa cewa masarautun nan sun yi yawa rage su ma ya kamata a yi to sai kuma a fara tunanin cewa yau a raba wata bubu masarauta wadda kuma yin hakan ma zai iya kawo da rabuwan kai kuma ba lallai ne jama'a su yadda ba tuni dai zaman zulumi da kuma saran jin sunan sabon sarki ya sanya jibge jami'an tsaro a bakin fadar sarkin zazzawo domin gudun duk wani abu da ka iya tasowa tuni dai aka ga ƙarin jami'an tsaron da aka jibge a bakin fadar mai martaba sarkin zazzautun ajiya talata abinda da ya sa wasu ke ganin wannan na nasaba da irin zaman zulumi da kuma sa ran jin sabon sunan sarkin da wasu ke ta faman kwaɗayi isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a na ikara Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filu ya sake shigowa da labaran kashi na biyu. Kulle marasa lafiyan da ke fama da matsalar kwakwalwa abu ne da ya zama ruwan dare a nahiyar Afirka, inda wasu yara daga shekaru goma 'yan gidansu ke saka su a mariya ɗaure su a cewar wani sabon rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch. yanayin mummunan halin ya samo asali ne daga kallon da ake yi wa masu matsalar kwakwalwa da kuma rashin tsarin kulawa da matsalar kwakwalwa kasashe masu yawa benjamin bilal ya kusa kwashe tsawon shekara a ɗaure da dutse wannan magana ba tatsuniya ba ce gare shi da sauran dabban mutane a faɗin duniya yawancinsa afirka rayuwa ce da suka fuskanta. Ya ce a 'yan shekarun baya, kakata da mahaifiyata sun ɗauke ni zuwa wata cibiyar magani. A can aka ɗaure ni, aka ɗaure ni jikin dutse, inda na kasance har tsawon watanni goma sha ɗaya, babu abinci. Suna ba mu abinci ne in sun ga dama, kuma ba mu da 'yancin walwala. Idan kana son kaɗan zagaya, za ka yi ne da sarƙa a jikinka. You want to move around, you move around with change. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi kiyasin cewa mutum guda cikin biyar a ƙasar Liberia na fama da matsakaiciyar matsalar kwakwalwa. A shekarar 2016 a cewar bayanan hukumar WHO, ƙasashen yammacin Afirka suna da likitan masu fama da matsalar kwakwalwa ɗaya kacal. Ƙari kan wannan, talauci da rashin faɗakarwa yawanci su ne ke sanya kula da lafiyar kwakwalwa a ƙasan jerin abubuwa masu fifiko ga iyalai da ke cikin wahala. An tsare wasu jerin gwanon motoci da ke ɗauke da ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta ƙasar Tanzania har tsawon sa'o'i a jiya talata. 'Yan kwanaki bayan da hukumar zaben ƙasar ta bada umarnin dakatar da yakin neman sa saboda zargin keta doka. Tun da ɗan takarar jam'iyyar Democracy and Progress ko Chadema yana kan hanyarsa ne zuwa gundumar Kibaha lokacin da 'yan sanda ɗauke da makamai suka tsayar da motocinsu kusan kilomita 24 daga yammacin babban birnin kasuwancin ranar juma'ar ta gabata ne kwamitin da'a na hukumar zaɓe soke wa lisu duk wasu harkokin yakin neman zaɓe har na tsawon kwanaki bakwai bayan da ya samu korafe-korafe daga jam'iyya mai mulki da wata jam'iyya cewa ɗan takarar ya yi amfani da kalamai masu tayar da hankali lokacin da yake kamfen shugabannin jam'iyyar chadema sun ce za su lura da dakatarwar ko da yake sun kira shi rashin adalci haramtacce kuma abin da ba za a amince ba hukumar 'yan sandan dai bata amsa bukatar murya amurka ba na ba da bayanai game da tsare tawagar lisu da aka yi da alama yunkurin kasar turkiya na zama mamba a kungiyar tarayyar turai eu na cikin hadari bayan da kuma tun zartarwa jiya talata ya ce bai ji daɗin abin da ya kira gazawar ankara wajen ɗorewar dimokuraɗiyya da yaƙi da cin hanci da rashawa ba. A rahotonta na shekara kan ƙasar, kwamitin na EU ya ambato ikon siyasa mai yawa a hannun shugaban ƙasa Rasul Tayyip Erdogan, wanda hakan ya haifar da ɓarewar tattalin arziki tare da lalata 'yancin ɓangaren shari'a. Rahoton kuma ya ce hukumomi a Turkiyya na ci gaba da matsawa ƙungiyoyin al'umma da na agaji da 'yan jarida lamba. amma turkiya wadda ta fara neman zama mamba a kungiyar eu tun shekarar 2005 ta yi watsi da sukar da kwamitin ya yi tana bayyana su a matsayin nuna wariya a cewar kamfanin dillancin labaru na ap Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba, inda za mu ƙetara Ghana. Yayin da kwanaki uku suka rage wajen karɓar takaddun 'yan takara a Ghana, shugaban ƙasar Akufo Ado ya miƙa tasa tare da biyan kuɗin. Wakilin muryar Amurka Redwan Abbas ya haɗa mana wannan rahoto. Shugaba Akufu Ado ne ɗan takarar shugaban ƙasa na farko da ya fara ziyartar hukumar zaɓe ya mika takaddun gabatarwarsa na tsayawa takara da kansa a hedikwatar hukumar zaɓen tare da mataimakin shugaban ƙasa Mahmud Bawumia wadda a tare suke tsayawa takarar shugaban ya bayar da takaddan cek na kuɗi sidi dubu ɗari da kuma takardar shaidar biyar haraji. Ɗayan kan ka'idodin samun cancantar shiga takarar shugaban ƙasa. Kuma ga kujerar hukumar wacce kuma take a matsayin jami'ar zaɓe na zaɓen shugaban ƙasa jinmansa ta sifarta cika takardar gabatarwa a matsayin muhimmin shiri na gabatar da zaɓen shekara ta 2020. ta ce ta bincika takardar cikawa da za a bi takardun ɗaya bayan ɗaya. Mrs. Manson ta ce kwanaki biyar da aka bai wa 'yan takara su mika takardunsu don ba su isasshen lokaci ne su yi gyaran duk wani kuskure. Part of the Commission's efforts to ensure a transparent, credible, fair and yet accountable process a matsayin ɓangare na ƙoƙari da hukumar ke na tabbatar da zaben gaskiya halittacciya ta adalci hukumar ta ƙirƙiro jerin bincike na diddiki da sun ka kumshi tsarin da 'yan takarar shugaban ƙasa za su cika kamar yadda doka ta gindaya an bukaci tawagan fasaha su bincika takardu su tabbatar 'yan takarar shugaban ƙasa sun cika ka'i ƙa'idodi da doka ta shimfiɗa rukuni na biyu wacce ita ce tawagan it an aza mata nauyin binciken duk katin shaida na masu zaɓe da 'yan takarar shugaban ƙasa da magoya bayansu don tabbatar da a gaskiya sun yi rajista shugaba kufa ado ya buƙaci hukumar zaɓe ta gudanar da zaɓe cikin hali na zama lafiya da adalci ga duk 'yan takara abin da nake bukata wurin hukumar zaɓe shine zaɓen gaskiya da adalci cikin hali na zaman lafiya abin da ɗiyan ghana ke bukata kenan a yi zaɓen bakwai ga watan disamba cikin kwanciyar hankali da 'yanci da kuma tsari yadda sakamakon zaɓen zai dace da abin da ɗiyan ghana ake bukata. Shugaban ya ce baya bukatar ya zama shugaban ƙasa daga zaɓen da ke da karkataccen sakamako. Ba na son in zama shugaban ƙasa da aka zaɓa cikin yaudara. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. A gaida Ridwanullah. Kada a manta wannan shiri na zuwan muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da biyar da kuma talatin da ɗaya. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita ɗari da biyu da Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga Murtala San Inna da shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. jita-jitar tsohon shugaban kasar najeriya goodluck jonathan na kokarin sake tsayawa takara a zaben shekara ta 2025 ya janyo ra'ayoyi mabambanta wasu 'yan takarar shugaban kasar jamhuriyar Nijar na bayyana shakku akan adalcin hukumar zaben kasar. jama'a assalamu alaikum tun lokacin da aka so mu baza jita-jitar cewa tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan na kokarin sake tsayawa takarar zaɓe a shekara ta 2025 masana kundin tsarin mulki suke bayyana ra'ayoyi akan wannan batu duk da yake ba a taba ji daga bakin shi tsohon shugaban kasar ko wani makusancinsa ba dangane da wannan kudirin to amma jita-jitar ta ƙara bazuwa musamman ganin magoya bayansa sun soma rubuce-rubuce a kafafen sada zumunta na intanet da kuma yadda jonathan din yake ta safa da marwa a fadar shugaban kasa da ma irin mu'amalarsa da shugaban kasa muhammadu buhari a 'yan kwanan nan idan ba manta ba kuma tun kafin zaben shekara ta 2019 an yi wa kundin tsarin mulkin kasar garan bawul ta yadda duk wanda ya taba zama mataimakin shugaban kasa ko mataimakin gwamna na tsawon wa'adin mulki daya to kuma ba zai tsaya takarar shugaban ƙasa ko gwamnan ba fiye da sau ɗaya. kan haka wasu masana kundin tsarin mulki irin su barista mai nasara kogo umar suke ganin ko a tsohon tsarin ma goodluck jonathan wanda ya karasa wa'adin marigayi umaru musa yar aduwa da ya yi wa mataimaki ya kuma yi nashi sabon wa'adi na shekaru hudu a zaman zababben shugaban ƙasa. bai kamata ya sake tsayawa takarar ba duk da yake ya yi haka ɗin a zaben shekara ta 2015 sa'ad da buhari ya kada shi a zaɓe. sashi na 130 har zuwa na 140 ya yi bayani mai tsawo akan wannan magana tsarin mulkin mu baya da wani gargada akan cewa ba za a zaɓi mutum ya kasance so biyu ba kuma ba za a rantsar da mutum ya kasance so biyu ba a ofis zaben da aka yi ma umaru musa tare aka yi masu zaben haɗin gwiwa bayan da aka yi masu umaru musa allah ya ɗauki ran shi aka rantsar da shi ya zama shugaban ƙasa rantsar tsaye mai cikakken iko daidai da horumi na sashe na ɗari da talatin da tsarin mulki na biyu ya zo ya ƙara yin takara aka kuma zaɓe shi ya kuma zama shugaban ƙasa sau da haka a demokradiyance ya riga ya gama kasan shi guda biyu in ba ana neman wani abin nan ne ba daban amma ya gama zama malaman shi guda biyu kuma ba a yi gyara ga tsarin mulkin najeriya da aka ce an canza wannan hurumi ba ba zai yiwu a rantsar da mutum sau uku a matsayin shugaba ba a jamhuriyar najeriya ban tsammanin shi kan shi ma in ma an ce ya zo ya yi takara zai yi tunanin yan bojiwa da ke neman shi su yi takara cewa da gaske suke shi ma ya ce zai yi takara ba saboda haka ban tsammanin wannan magana za ta iya yi ba amma in ma da gaske ne to abu ne wanda yake in ba gyara a kai tsarin mulki ba to ba zai yiwu a samu gindin zama da wannan magana ba. To um, kana nufin cewa an yi kuskure kenan da aka bar shi ya yi takara a shekarar 2015. Eh ra'ayi na bai daidai a bashi ta sai ya ma tsaya takara ba. Ko kuma kundin tsarin mulkin ne da aka yi wa gyaran fuska ya sa yanzu aka gano cewa bai kamata ya tsaya neman takara sau uku ba. Eh, a'a ba kundin tsarin mulki ba ina jin akwai hurumi da aka samu na abin da ya bashi dama ya tsaya wannan takara to amma shine nake magana idan an bi ta tsarin abin da tsarin mulki ya ce sashi na 137 sashi sashi na ɗaya ba a cikin baka ya ce ah, haramun ne a zaɓi mutum a ofis ya wuce mataki na biyu a matsayin shi na shugaban ƙasa a zaɓe karen tsaye ne ga wannan tanadi na tsarin mulki a bashi yayi na uku wannan ba daidai zai ba a kurumi na doka ta demokradiyya ko kuma ta tsarin mulki wancan ya yi wannan takara amma ina tabbatar maki ko da a ce ya yi nasara akwai yiwuwar idan an kalubalanci abin a kotu za a iya a soke wannan zaɓe nashi duk da yake dai ba a kai ga an ce yayi nasara ba balantana a ce mu ga menene hankali ko kuma alƙiblar kotun za ta juya a wannan lokacin batun da ma ba a je kotun ba. To sai dai shugaban tsangayar koyon aikin lauya a jami'ar Nil da ke Abuja Farfesa Shehu Zuru yana da ra'ayi akasin haka. jama'a suke yi game da yiwuwar ko kuma cancantar tsohon shugaban kasa goodluck jonathan ya sake tsayawa mulki cewa idan har an rantsar da kai matsayin shugaban kasa karo na ɗaya da karo na biyu ba za ta sake yiwuwa a sake rantsar da kai matsayin shugaban kasa karo na uku ba da kundin tsarin mulki ya tanada ba magana rantsar da kai ba ne kundin tsarin mulki bai ta wannan kalar da mutane suke nunawa game da wannan al'amarin ba kundin tsarin mulki bai ta zancen an rantsar da kai so ɗaya ko so biyu ba abin da kundin tsarin mulki ya tanada shi ne kwaro shi ne idan kai shekaru hudu kana iya sake tsayawa a zaɓe ka shiga karo na biyu na waɗansu shekaru hudu maganar da mutane suke dangantawa da kundin tsarin mulki sai yana ganin kamar mafi yawancin lokuta siyasa ce da kuma ra'ayi sabili da haka na farko um, eh an rasa da goodluck jonathan uh, so biyu uh, to amma ya kamata kuma a dubi wani yanayi ne domin idan za ka uh, yi fashin baki a tanadi-tanaden kundin tsarin mulki to dole kuma ka yi la'akari da yanayin da tsarin kundin tsarin mulki ya tanada wannan zancen ya rasa da kai so da ya rasa da kai so biyu eh akwai masana kundin tsarin mulki ko kuma bangaren da ya shafi kundin tsarin mulki da kuma tanadi tanadi na gudanar da gwamnati ra'ayin waɗansu daga cikinsu shine a ba magana shekaru hudu takwas ne kundin tsarin mulki yake nanatawa game da tanade-tanaden shi ba a ana magana idan aka rantsar da kai sau biyu ne ba bayyuwa ka cancanta a sake rantsar da kai karo na uku amma ni ina mai ra'ayin da cewa ba haka ba ne shi tsohon shugaban ƙasa an rantsar da shi amma an rantsar da shi ne a matsayinsa na mataimakin marigayi domin ya kammala wannan waɗannan shekaru hudu wanda ke idan muka yi ma la'akari da wannan shekaru hudu ainihi shi akan tiketin tiketin din shi matsayin mataimakin shugaban kasa ne amma ba zan zauna matsayina na masani akan wannan doka da kuma tanadi sanadin kunnen tsarin mulki in ce zan zaya yi takaddama da na siyasa ba. jamhuriyar Nijar kuma a yayin da ya rage kasa da watanni uku a gudanar da zaben shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki. 'Yan takarar shugaban kasa na jam'iyyun adawa na ci gaba da bayyana shakku da ta baba a kan hanci da adalcin hukumar zaben kasar. Na baya-bayan nan dai shine Dr. Hamidu Mamadu Abdu. wani ɗan Nijar mazaunin ƙasar Kanada wanda wannan ne karon farko da ya yi jawabi a bainar jama'a tun sa'ad da jam'iyyar rana ta tsayar da shi a zaman dan takararta na shugaban kasa a watan disamban bara akwai matsaloli da yawa cikin fishe don saboda an ce fishe akwai mutane da aka sa biyu uku hudu ga faɗin da nike ji ko ina kowa ya sani kuma yadda aka ce mutanen da aka sa ni babu representant din opposition jam'iyyoyi da yawa suna kuka da akwai matsaloli don saboda wannan shirin ba a yi shi daidai ba sun ma wa'in yanzu haɗi suke niyyar tasu ba sa je ba cikin wannan zaɓen to ka koma ganga wannan ba zancen rana ba ne yan nijar mun ce musu mun mun zo ne don saboda mun ka gurin da za mu zo mu taimaki talaka in mutum bai je wajen zaɓe ba kawo ka da kanka kenan ka buɗe mu su hanya gyara ko wani lokaci ana iya gyara inda ana so a abin kirki fi lillahi ko gobe za a yi zaɓe yau ana iya gyara mun ji hankalin mutane a can sai muka ce musu a gyara don saboda kamata a ce 'yan kasa kowa an gamu muri guda a tattauna a yadda da juna yaƙi da mahan da ma dukiyar jama'a da yaƙi da talauci su ne muhimman abubuwan da dan takarar jam'iyyar rana ya sha alwashin mai da hankali a kansu ganin talakan nijar ya fara morar arzikin ƙasa in ji shi rana ashirin take don mu zo mu kawo sabon tsari a ƙasar ga tsarin da zai hudda talaka cikin talauci wanga bakin talauci da muke gani mu hudda su cikin wannan wahala su ji daɗin ƙasarsu wani yana can ko rijiya bashi na shan ruwa sai ya je tabki jan ruwa ya sha wani ƙato zai je ya saci kuɗin shi ya ce ni farzidan ya saci kuɗin mutunan nan ya ce ya sa aljihun shi wallahi duniya za ta tashi aka yi wa ni hamidu muhammadu abdu farzidan na ƙasar nijar a saci kuɗin al'umma wannan ta ƙare. a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilan sashen Hausa Halima Abdurra'uf da Suleiman Muni Barma. Cuba Hero ne ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama ma'asalam. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. shugaban kasar amurka donald trump wanda ya kamu da cutar coronavirus ya bayyana daga badar white house jiya talata cewa yana shirin zuwa muhawara ta biyu da abokin takararsa na jam'iyyar democrat joe biden a ɗaya bangaren kuma manyan shugabannin jami'an sojojin amurka ciki hada janar mark miley shugaban hafsoshin sojin ƙasar sun killace kansu bayan da suka kusanci mataimakin kwamandan rundunar sojin ruwa charles ray wanda ya kamu da cutar coronavirus. kulle marasa lafiyan da ke fama da matsalar kwakwalwa abu ne da ya zama ruwan dare a nahiyar afirka inda wasu yara daga shekaru goma 'yan gidan su ke saka su a mariya ɗaure su a cewar wani sabon rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch hukumar lafiya ta duniya who ta yi kiyasin cewa mutum guda cikin biyar a ƙasar liberia na fama da matsakaiciyar matsalar kwakwalwa a shekarar 2016 a cewar bayanan hukumar who kasashen yammacin afirka suna da likitan masu fama da matsalar kwakwalwa ɗaya kacal ƙari kan wannan talauci da rashin faɗakarwa yawanci su ne ke sanya kula da lafiyar kwakwalwa a ƙasan jerin abubuwa masu fifiko ga iyalai da ke cikin wahala an tsare wasu jerin gwanan motoci da ke ɗauke da ɗan takarar babbar jam'iyyar adawa ta ƙasar tanzania har tsawon sa'o'i a jiya talata yan kwanaki bayan da hukumar zaben ƙasar ta bada umarnin dakatar da yakin neman zaben sa saboda zargin keta doka. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da karfe takwas agogon Najeriya kamar da Chadi, wato karfe bakwai kenan agogon Ghana za ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin sarfi hashin gumal da ya taya ni gabatar da shirin. Da Chubahiro Diodone da ya haɗa shirin kuma ya bada umarni sai injiniyanmu na yau. Aisha Tisila ce ke muku fatan kasancewa cikin ƙoshin lafiya daga nan birnin Washington DC. Bisala.